Maza mata duk zo ku kalli shirin membari. Na kwance ka farka ka daina barci ka matso ka ji. Kai mai tafiya tsaya ka kalla da ido ka ji. A yau ga TV siri da namu shirin membari. Maza mata duk zo ku kalli shirin membari. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أسعد النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين يوم أسكلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم دون الله كشي بركم دساك سادو أشكن شير منبري دمك جيت ومك من يمن يمن مالمي دومن تتونا أكن هدو وبي دمالمي سكا قباتر ونماكو a yau uh, muna tare da babu malam wato Sheikh Ahmad Musa daga tarayyar Najeriya malam muna jidda maka maraba a cikin wani shekara. Allah uh, Malam uh, kamar yadda muka saba muna sauraron hudubi da malamai suka gabatar kuma mai tsokaci mu yi karin haske mu yi fashin baki akan hudubobi da aka gabatar. Kafin na malam za mu so mu da farko mu ɗan baka dan su mintoci minti ɗaya zuwa biyu domin jawo hankalin eh, masu kallon mu musamman a tarayyar najeriya kuma musamman a waɗansu jihohi da suka ɗan samu matsaloli na zaɓe wanda aka ce za a sake maimaita waɗansu wurare wani kira malam za ka musu eh, matasa 'yan siyasa eh, da dai sauransu bismillahirrahmanirrahim فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويهوي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون اللهم بك أصبحنا وبك نوسي وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير أما بعد da 'yan مودا barkan mu muna ƙara yabo muna ƙara godiya ga allah subhanahu wa ta'ala muna ƙasƙantar da kawunan mu gare shi da ya ba mu aran rayuwa da dama da lokuta da muke tafiyar da abubuwa da dama da suka shafi wato eh, rayuwarmu gaba ɗaya ko ci gabanmu allah mai girma da ɗaukaka a cikin wata aya ta suratul amfani yana cewa ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi mm. وأنه إليه تحشرون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ya ku inda suka yi imani ku amsa kiran Allah ku amsa kiran manzo idan suka kira ku zuwa ga abin da zai raya ku ga abin da yake amfanin ku ne ku fa sani Allah na shiga tsakanin rai da mai rai ina shiga tsakanin zuciya da mai zuciya kuma in za ku mutu hakika ga Allah za ku yi makoma mana duk mai mutuwa ga Allah ya koma da haka shi zai muhasaba abubuwa da bayi suke a kai saboda haka wato ya kamata dai mu lura shi Allah baya sabon aiki baya sabon aiki duk ayyukan Allah tsaffi ne inna kullu shay'in khalaqnahu bi qadar kullu saghirin wa kabirin musattar kowane irin abu Allah ce na riga na halicce shi da bisa kaddara shi wato kowane kankanin abu da kowane babban abu na riga na sadaranta shi na hmm. rubuta shi don haka allah ya gama ayyukan shi kawai wato jarabawa ce zama muke ciki Shi ne wato da allah maɗaukakin sarki ya ce alazi halakal mauta wal hayata liyabalokum ayyukum ahsanu amala wato ya halicci mutuwa da rayuwa don ya jaraba ku ga suwa ke da natsuwar tunkara abubuwa ya za su kyauta ayyuka hmm. don haka shi maganar mulkin nan da kuma yadda aka zo aka tsara yadda ake bada shi still dai ba zaɓe ke ba da shi ba hmm. Allah dai ke ba da shi haka ya kira mu ya ce mu faɗa ulillahu ma malikal mulki tu'til mulka man tasha hmm. wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi yadika alkhair hmm. innaka ala kulli shay'in qadir da haka ka ce lalle haƙiƙa Allah shi ke mallakan mulki kuma shi ke ba da mulki ga wanda ya so ya karba ka kalmar da ya amfani da ita tanzi'ul mulka zai fizgi ya karbe hmm. daga wanda ya so kuma ya ba wanda yake so hmm. da haka yana da kyau dai dusar za mu tunkari abubuwa hmm. mu tunkare su da ladabi da sanin ta kamata da girmamawa da kuma ƙin kau da kai ga abinda ake ce mana tsuwa da fuskanta al'amura akan yadda ya kamata wa in kana mafi yawa dan adam inda abu ya zo ga magana samu hmm. tunda abin fa duk magana samu ce fa wato za ga kalla ne mutane suke dubu masalahohi na addini ko na abu kawai magana ce za a samu kaga mutum na wani buge-buge da yana tunanin hmm. in wato in ba yan kaɗan ba wani suke kallon girma Allah ɗin a ciki suke kallon maslahohin al'umma suke kallon mai addini zai fa'idanta a ciki to mafi yawa mutanen a haka ake to ko a samu hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato yana zaune sai ga wani mutum ya wuce da shiri irin wato shiri na abin nan da gatari da igwai gashi mai ƙarfi sangame mai wani sahabi ya ce kai wannan ina ma a ce jihadi za a yi haka ya ce annabi ya ce jihadin za shi mana jihadin za shi mana ai nema ne ba ga alamun zai je nemo abin da zai kama mm. jihadin ne haka mutum in zai kyautata niyyar shi ya fita nema na halaka shi ba mm. to amma in kana neman shi ma jihadin ne mm. to ya kamata mu sa maganar zaman lafiya gaba mu ji tsoron Allah saboda duk fafutukar da ake dai zaman lafiya ake in ya kubce zaman lafiya ba shi mulki ma bayewa yawa hmm. kamar yanzu misali in ka dauki samfarin Kano Na ga ba inda ake tada hankali ma kamar Kano can yanzu kaga ya faru a Jos hmm. ba mu ji dai wani abu a Plateau ko eh. sun lamunce suna jiran su ga mai hali ya faru a Sokoto ba mu ji tashi hankali suna jiran su ga abin zai mun ji duk ina amma dai kano mm. ita da ke uwa uba ƙwararrun mutane mm. masana siyasa mm. wanda kuma suke da ci gaba a duk arewa wanda an san su cewa su ne jagorori da wannan jagorancin da kano ke tunanin ta yi kada ta yi shi haka tunda yanzu in kano ta hada 'ya'yan kano hada dalilin zaɓe yanzu ko ina jiha wajen shida ce aka ce zaɓe wani suna jiran su ga mi hali zai suna ta ƙoƙarin su suna addu'o'i wasu suna kaza mm. amma Kano ta fito ta fara zanga zanga yanzu idan misali wannan doka ita Kano ta ce ba ta yadda ba dokan nan ta aiki kanta mm. ta buɗe me ta buɗe kofa ita ma ta ce bata yadda ba tunda misali doka ce aka ce idan ƙura'a ta yi kaza aka yi kaza misali aka duba gaf ɗin da ke mm. akwai tsakanin ɗan takara ɗan takara ya bai wato bai yi yawan abin da aka soke ba na zaɓe eh, ko to in aka yi wannan to a sake zaɓe hmm. sai zama abin gashi haka yake a fili to ka kamata ya kowane ɗan ƙasa hmm. ya sallama bin wannan dokokin za su samu zauna lafiya bin Allah ne Allah ya ji kan babban malamin mu a Sheikh Usaimin an ce wani lokaci wani dan wani bani labari eh. yana cikin mota ina ko shi dai ko bin bas yana cikin mota direban shi ya zo inda fitila take ta ta wutan eh, eh, eh, ya wuce yana ciki sai ana hayaniya yan sanda sun tsira shi ya aka ce ah, mota ce yana wato ya wuce ga fitila ta kunna ya tsaya ya ce ku kama shi ku kama shi ya saba Allah ku yi mai hukunci ni ku samu wata mota in tafi gida eh saboda duk wanda ya sabi wannan dokokin su ake ce ma wato wato qawaninul wada'iyya qawaninul hmm. wada'iyya wato dokoki irin na zamantakewa wanda Allah ya ba da wannan dama ta eh, kowace ƙasa ya wata shirya su mm. yanzu kamar maganan ah, shuba eh. kaga shuba hadisan annabi tabbatar ita mm, mm, amma shuba mutanen sudan daban ina ji mutanen sudan kamar shuba su idan mutum ya sai da wuri yana makaucin ka kana da ikon kai riko da shuba eh. ga gida ga gida sai da wuri bai gaya maka ba sai ka kai shi kotu ka ce ina riko da shuba to sudan sun sa shuba su ta wuce shekara uku mutanen iraki shi ba shekara biyar ne mutanen syria shi ba shekara hudu ne hmm. mutanen saudi arabia an ce sun kashe ba wajen shekara bakwai hmm, hmm. najeriya mu ba ma lokaci bisa da kai za a amsa maka misali kaga a wani lodiya ne wace kasa <laughs> da suke sa nasu wannan ya halatta ya kamata mu ji tsoron Allah akan abubuwa mm. Allah ta'ala ya zama da mu lafiya Allah ya sa mana mafita amin amin to malamin gode a saka alkhairi da fatan masu kallon mu sun saurari waɗannan sanatarwa kuma za su yi aiki da shi kuma Allah ya zama da mu lafiya malam kamar da kamar addu'a ah, za mu je mu saurari ah, hudu ta farko malam da yan ah, uwa suka shirya mana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 ne mai ba da labari akan duk abin da bayi suke aikatawa da wanda za su aikata godiya ta tabbata gare shi duk abin da yake cikin sammai da abin da ke cikin ƙasai gare shi yake sujjada a cikin halittunsa da rana da wata da taurari da duwatsu da bishiyoyi da dabbobi dukkan su gaba ɗaya duk wata halitta da ka sani tana mai kankan da kai ne ga Allah shi shi kadai mun gode masa wanda ya halicci sammai ya halicci kasai wanda ya sanya haske ya sanya duhu amma duk da haka kafirai suna shirka da shi su haɗa wasu da shi wajen bauta shi ne ya halicce ku daga caɓo kuma ya sanya muku ajali kowane ɗaya a cikinku yana da ajali da lokacin da Allah ya masa ko ya daɗe ko bai daɗe ba kuma ya yi komai ajin ya yi komai lokaci duk abin da ka duk abin da ka sani na duniya mai karewa Allah ne ne yake da wama kai ba wata rabbika zuwa dikra ba abin da yake tabbata ba abin da yake dawama, ba wani ƙarfi da yake dawama, haka kuma ba wani rauni da yake wanzuwa yake tabbata shi ma komai karewa yake sai shi kaɗai za a bari ya sa muku lokaci amma duk da haka kuna shakka thumma antum tamtarun shine abun bauta a cikin sammai sama ta ɗaya ta biyu ta uku ta hudu ta biyar ta shida duk halittun da suke cikin nan shi suke bautawa shine abin bauta a ƙasa وهو الله في السماوات وفي الأرض ya san sirrinku yanzu ku nan kowa yana da sirrinsa da abin da ya koyi a zuciyarsa da abin da yake so abin da ya yi abin da matarsa ma bata sani ba yayansa ma bata sani ba wanda ya sani amma Allah ya san sirrin kowa da boye da bayyane duk ne a wajen Allah in alheri ne a cikin zuciyarka Allah ya sani idan sharri ne a cikin zuciyarka Allah ya sani duk aikin da kuke aikatawa ya sani ya alamu sirrakum wa jarrakum ya alamu ma taksibun godiya tabbata gare shi ne ya kewaye komai da ilimi ba da Allah bai sani ba babu abin da ke bayan mulkin Allah ina gode masa akan ni'imomin da ya mana masu da da ya mana masu yawa ba za mu iya irga ni'imomin Allah ba ba za ya ga baiwa da Allah ya mana shi ne ya kamata mu gode littafi Allah ya fi ƙarfin kai masa godiya ka ce ka masa ashirin ka masa talatin ka masa ɗari ka masa dubu ɗaya ka yi ta gode masa bila kamar yadda ya yi ta baka ni'ima bila add shi ne mai ɗaukaka wanda ya ga dama shi ne kuma yake ƙanƙan da ko ƙaskantar da wanda ya ga dama ya ɗaga wani babba ya mai da shi babba da ƙarami ne ya zama mai matsayi a dare ɗaya a sekon ɗaya mai juya al'amura yanzu yanzu ya kuma ƙaskantar da mai matsayi da yana da matsayi sai Allah ya kwantar da shi ya ƙaskantar da shi ya sa shi ya zama ƙar ba kuma yadda zai ya haɓaka duk ya Allah shine maganinsa shi yake azaba ga wanda ya saba masa shi ne yake fin ƙarfin duk wanda ya fi ƙarfin mutane in wani yana da wani ƙarfi ko saboda duki umarci ko sarauta Allah ya fi ƙarfinsa da wani da kai kace Allah ya isa ka gama shi kuma wallahi Allah ɗin ya isa da ka ji wannan a ranka aƙida ce ka yadda cewa ubangijinka ne yake da waɗannan sifofi dan ka san girman Allah ka san matsayin Allah sai ka yi sannu sannu da wannan duniya ɗin ya ɗaukaka wanda ya ga dama ya sauke daraja wanda ya ga dama yana taimakon wanda ya taimaki addininsa wanda yake fushi da fushinsa ya yarda da yardarsa ina wa Allah godiya da yabo irin wanda ya dace da girmansa godiya ta cika mai da ƙasansa, ba shi da ɗa ba shi da aboki a cikin mulkinsa Allah ya cancanta ya samu girma kuma a girmama shi girmamawa ina shaidawa babu abin bautawa da dacewa da cancanta in ba shi ba Shi ne yake da girma sake ba kaidi girman Allah sake ki ba iyaka ilminsa ya game komai shi ya kyautata halittar komai shi ya hore wa bayansa duk abin da ake hore musu a duniya saboda tausayi da tsufinsa shi ne kafaɗar kowane bawa take kaskanta zuwa gare shi kuma shi ne duk wani mai komawa yake komawa zuwa gare shi duk yadda mutum ya je dawo sai ya koma gare shi amma a duk wanda Allah ya wulakanta shi wallahi ba mai daga shi babu ɗaya da ya isa ya ɗaga wani da Allah ya sauke shi ku nemi girma a wajen Allah ku nemi ɗaukaka a wajen Allah ku nemi matsayi tabbatacce a wajen Allah kada ku nema a wajen wani Allah dan Allah shi yake bayarwa kuma duk wanda yake neman matsayi in ya nema a wajen mutane ko ya nema a wajen wani mutum to ya kama shirme kuma bai kama hanya mai ci ba Mai suna mimbari da kun san shi a duk Maza mata duk ku zo ku kalli shirin mimbari. Masu kallon barka mu dawo daga sauraron wannan huduba Allah ya saka ma Dr. Abdullah Usman gidan kaya da alheri akan waɗannan kalmomi masu tarin albarka. Ah, da fatan masu kallo sun saurara kuma za mu saurari talikin malam akan ah, wannan hudu a ah, malam me za ku ce game da waɗannan kalmomi da malam ya faɗa mana masha Allah barakallah Allah ta'ala ya saka ma malaman mu da alkhairi kusan wato kalmomi malam kamar yadda dai shi kan shi maudu'in hudubar hmm. ya nuna shine girman Allah subhanahu wa ta'ala da kuma wato irin aikace-aikacen shi na rabu wanda alhamdulillah kusan kullum ake maganan tauhidi irin na rububiya hmm. tauhidi ne wanda ke jahaza dan adam zuwa ga uluhiya hmm. wato kasancewar irin abinda malam ya faɗa ayyuka na allah a cikin wato samar da wannan kaunu halittar sammai halittar kasai. halittar rani halittar damana hmm. wato waɗansu abubuwa da hatta irin wannan bijirarren ƙasar kamar amerika da take ganin kamar ita ce komai duk da irin shakkiyancinta eh. ha ita amerika ta tabbatar da tauhidin rububiya saboda baka taba jin wani shugaban ƙasa amerika ba ko wani shakki daga cikin manyan duniya da duniya ta masa daɗi ya hito yana cewa mu muke ruwan sama a afirka don haka idan ba su bi dokan ba za mu zo mu tsaye da ruwa ko kuwa a gizagizai sun tsufa mm. shekara kaza suna ruwa za mu zo mu sake sabbin gizagizai mm. ko za mu zo mu tsare da za a shirya kasa don a rika takata za ka dai sun sallama ma Allah aikin shi dole dole sun sallama mashi mm. kasancewar shi rabu shi ke halitta ya dauki nauyinta ya kuma tsara ta yadda yake so dan adam kuma baya da dakal a ciki to ashe wanda da yake da irin wannan karfi da buwaya kamar yadda malam ya nuna to hmm. lalle ne bayi su sallama mashi kuma ya zama shi kaɗai ya cancanci abauta mashi tunda ai kaga shimfiɗar tauhidin rububiyar hmm. Allah ya gwada irin ayyukan da ya in ya gwada irin ayyukan da ya bayi su yadda cewa lalle ne hmm. ba mai iya irin wannan aikin sai shi har ma wato cikin wata aya da Allah ke gana wa fi anfusikum ko a kan kanku ka duba eh. kun san cewa allah ta'ala wato ya yi abin da ya cancanci a bauta mashi kuma kalma allah wato cewa wato afala ta aqilun afala ta tazakkarun hmm. afala ta tadabbarun afala ya tadabbarun wato wannan kalmomin duka akan maganan rububiya ne kamar can cikin farkon suratul sajida ko hmm. a Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh ma lakum min waliyyin wala shafi'in hmm. wato a shi kalman nan halittar samai bakwai da kasai bakwai da kaza to ku ku gani ba za ku gode ma Allah ba ar-rahmanu al da Allah ya lissafo ya hmm. lissafo sai ce wato fa bi ayi ala rabbikuma tukazziban cikin ni'imomin nan duka mine ne ba ai ba خلق الإنسان من صلصال من فخال وخلق الجنة من جاء من ماء من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان wato in aka lissafa gashi nan to meye kuma ba ai ba to tunda an yi wannan to fal ya abudu rabba hadal bait su bauta mahalicci wanda dakin. wato shin shimfiɗa ce wadda lalle haƙiƙa malam da ya kira cewa mu rika tadabburi da Allah ya ce afala ya na alƙur'ana am ala qulubin aqfaluha mutane shin ba sa tsayawa suna karanta alƙur'ani suna tadabburi mutum ya karanta alƙur'ani ya tsaya ya tuntuntuni akan abin nan hmm. ko ko dai makullai ne suke daga zukata an kukulle su ba sa fahimta ko to ina haɗe wannan taujihi da malam hmm. cewa lallai ya kamata wa fi kulli shay'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahid cikin komai ka duba akwai aya wadda ke gwada cewa Allah makadaici ne shi kade. ya kamata mu baffan gima. Hmm. mu zo mu fuskanci Allah subhanahu wataala kuma abin da ya fi komai daɗi cikin abin da malam ya faɗa hmm. duk mutanen da suka tsaya ga Allah hmm. duk tashin hankalin da ake ciki za a gansu cikin natsuwa da sakina domin haka yake can cikin suratul ra'ad da Allah ya ce innal ladina amanu alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillahi ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub alladhina amanu wa sali salihati tuba lahum wa na ma'aba wato wanda suka yi imani kuma zukatan suka samu natsuwa da ambaton Allah ku tsaya ku je ai da ambaton Allah zukata suke samun natsuwa da haka lalle mu koma mu bafan jima mu huskanci Allah sai mu ji hankalin mu kwance Allah shine mai wato wanda ya samar da tashin hankali da kwance hankali kuma shi ke baiwa da su ko ya firgita wanda ke sai firgita da ɗayan to mu roƙi Allah subhanahu ta'ala da huskantar shi mm. ya ba mu natsuwa ya ba mu kwanciyar hankali a cikin wannan rayuwa domin kaga da yawa mutum cikin ciwo mm. ciwo bai bacci ba ina hawa da amma hankali shi kwanci saboda yana da Allah kaga mutum cikin wadata da lafiya da abubuwa amma hankalin shi a hargitse so da an riga an lauda ma zuciya wasu abubuwa wani abun kuma yake tunani ba wannan ba yanzu mm. gashi fa cikin ni'ima amma ba ita ke tunani ba ta gaban gaban gaban ta yake tunani haka sai ta wahala Allah ka hutar da mu a ah, riwayar shi sa wani eh, malami ke cewa ya ce mutum zai shiga cikin jirgi bai mm. san ma wa ke tuka jirgin ba amma hankalin shi a kwance zai shiga jirgin ruwa bai san waye direban ba amma hankalin shi a kwance ce me yasa hankali ka ba zai kwanta ba kana rayuwa a cikin duniya wanda Allah subhanahu wataala shi ke gudanar da al'amuranta ji kya misali don Allah <laughs> kaga kenan wato tunda Allah subhanahu wataala shi ke direban duniyan nan eh. kuma ka tabbatar da cewa yana son ka domin ya baka abubuwa da yawa baka roƙa ba kawai ka cancanta a yi maka za a yi maka nawa ne in muka lissafa abubuwan da ya mana da ba roƙe shi ta shi kaga kenan muna da kyakkyawan fatan lalle zai taimana abubuwan in ya ga sun cancanta ya mana don mun roƙe shi abu ba mu ba mm. kada mu damu tun da ya ba mu wanda ba mu roƙa ba saboda ya ga abin shi ya fi cancanta da mu kaga wannan misali ne mai kyau inda ka amince da hadarin dan adam mm. ka hau jirgi kawai ka ji hankali ku <laughs> hausa mu malam san majallati aje a sai <laughs> sauka <laughs> amma hankali kun ce amma mutum ya tada hankalin shi a duniya saboda abinci saboda kaza saboda kuma gashi Allah ya faɗa cewa ya lamunce ya lamunce duk abin da ke bayan ƙasa Allah ya ce ya ɗauki nauyin shi kuma zai yi aiki haka mata ya sai mu ka san yanzu direban jirgi ha a dokta ba zai baka wannan lamunin ba ina ta ina shi mun sama yadda hali yayi mun tashi kafa dubu talatin da kaza eh. an kaza an kaza to kenan Allah ya sauka da mu lafiya idan za a yi hadari ga takunkumin baki eh. in za a yi kaga ba ba garanti akwai matsala amma sai Allah ya baka garanti ya ce zai ma kaza zai ma kaza in kai imani kaga akwai akwai wato eh, ba san ba wato ko ina hankulan mu suke ne ya Allah ka maido da hankulan mu bisa alƙur'ani mai tadabburi ya Allah ba a cikin maganar ka kana ishara akan mutane su ce na turko Allah subhanahu ta'ala bai bani ba sauransu malam yau wannan tambayi na yawan maimaito a bakin mutane me ko ku akai malam shin Allah yana jinkirta mutum ne misali ko kuma ya abin yake gaskiya ne mm. wato hankulan hankula ta takaitattu ba mu mm. da suka abubuwa i Allah yanzu kaga ba ka hangen jiya ta wuce amma jiya kana da alaka da yau ba hangen gobe ba ta zo ba kuma goben kana da alaka da yau hmm. amma Allah subhanahu wa ya san jiya ya san yau ya san goben da haka akwai abubuwa da yawa da zai zo ya hada maka hmm. wanda su suka dace da kai ai kamar mu ne yanzu idan yanzu yaro ya ga bindiga hmm. ta ba sha'awa ana halba kakkakkakka sai ce ba ba a sai min bindiga shi kawai burge shi ta yi amma bai san me zai faru ba bai san haɗa in ya ga wani da keke ce hmm. babu a saiman keke babu a saiman babur eh, a saiman mota za ka kalli a lokacin a yanayin shi hankalin shi bai dace da mota ba bai dace da bindiga ba kuma kai ba za ka yi yin sai masa ba akalla ko da karatun shi keken nan zai hana hmm. ai ba za ka samu zai taɓa mai karatu ba ka san in ya samu keke ba zai karatu ba. sai ka ki sai sadda ya sauko ya ce baba a sai man suwita to ya dace wannan eh, a bashi soyayya saboda yanzu soyayya ya dace da shi haka ha muke wajen Allah wannan ya roki kaza wannan ya roki kaza Allah ta'ala ya san abin da ya dace da bawa sai ya kirkira shi a roki abin a amsa a ba da lada addu'ar hmm. amma abu kaza idan ya faru akwai wata ya kisa doguwar da ya ne lokacin mu hmm. wato wani bawan Allah daga cikin yan uwa da muke tare wani lokaci ya ce mani wani da Allah ka bani addu'a abubuwa sun taso mani ka bani addu'a mai karfi ka rubuta abin zan rika yi ga bikin yakka ina nufin wato yashi wace eh. ya matso ga haya gidana ta kare ga abin hawa na kaga yadda ya zama ga abubuwa sun rike don Allah ka ro ka bani wata addu'a in ta yi na rubuta masa wasu addu'o'i na ce to kamata ya sai ka rika sallar duha kana raka a biyu hudu hmm. takwas abinda Allah ya sauka ka rika kokari kana tashi da ka roki Allah alkhairin duniya da lahira ka roki ya shiga fara ya shiga zafin addu'a yana cikin zafin addu'an nan sai ya hatsari sai ya karye cinya a yi zama an samu irin wannan fracture abin na wato abin mai wanda ga rauni ga karya aka taho aka je asibiti a lokacin kuma ga asibitin karama ce za ta abin nan ba aka ce an transparent nashi zuwa orthopedic kano eh. abu da ya zama yadda ya zama mala to na kai masu ziyara ina bisa gara asibiti ce malam ka gani ko ka ga da zafin addu'a da mutane sun ce maka kana ma zafin addu'a lokaci sai ma Allah ya kashe ka na ce a ba haka to ga ai yanzu ka ga da aka ce <laughs> bai mu dai kyakkyawan fata yana nan kwance gadon asibitin nan a wajen aikin shi suka rubuta ana bukata a taimaka mashi hmm. suka aka yi ta mai za a yadda kuɗi yana wani dan adashe adashen nan shine aka fiddo aka je aka biya kuɗin aikin gyaran kafa nan ya kila adashin fa ana ajiyar shi ne saboda bikin saboda bikin nan sai koma wajen magana aikin kafa amma kuli bilib dr habibu yana hmm. cikin wannan halin sai gashi Allah madaukakin sarki ya kawo wani dan uwan shi ya bashi kuɗi daga ƙasar waje wajen dala dubu goma wannan ya kawo mashi pound sterling dubu shida wannan ya kawo mashi kaza wannan ya kawo kaza wannan ya kawo kaza ina tabbata maka bai tashi daga kwance ba asibiti sai da aka sai mai gida a nan ya tura a sau masa mota ko tano ya tura akai kaza akai kayan bikin ƴaƴan nan. daga nan kwance kamin ya taso komai ya gama la hawla wala quwwata illa billah sai ce kaga inda Allah cewa zai karya ni hakan kuma nace a'a <laughs> subhanallah so da yawa abubuwa sukan faru sau da abubuwa sukan faru suka iske zaɓi ne na Allah akan bawa mm. saboda haka Allah shi ya san abin da ya dace da mu mm. wasu an aje mana sai gobe wasu sai baɗi saboda bana ba su dace ba mm. wasu sai wata biyu mai zuwa saboda alaƙar je da yau da gobe to wannan sai bar ma Allah ilimin shi amma ba an addu'a tabe ba an addu'a tabe wani musamman za ga mutum yana fama da rashin lafiya sai ce maka ya ta addu'a ma ciwo ya kici ya kici ma ta fama da ciwo misali wannan wanda sai mana wani kira zaka musu mutum ya kwantar da hankalin shi san cewa wani lokaci kamar yadda ka faɗan fara bayani a farko cewa an hana ka ne saboda a baka wani abu saboda a baka wani abu eh. gaskiya ne mm. to kaga waccan magana da wani shehin malami ana ce masa Abdulrahman Al-Fazazi eh. ya wata waka tashi da ya sa mata wasa'ilul mutaqabbala وسائل المتقبله إيه. يتي اليك مددت الكف في كل شده ومنك وجدت اللطف في كل نائب إيه. فحقك رجائي فيك يا ربي وقفني شمات عدو او اساءه صاحب إيه. فكم كربة نجيتني من غمارها وكانت حشاب فكانت شجابين الحشاوة الترائب ya ce wa ya mun jiyal mutarra inda du'a'ihi a gifni faƙar saddat alayya mazahibi to ya ce wa kam kurbatin can bayan ya ce ilaika madatul kafafi kulli shiddatin eh. Allah gare ka nake miƙa hannuna tahina cikin kowane tsanani hmm. kowane tsanani ta so Allah hmm. wajen ka nake zuwa to sai ya buga wani misali cewa to wa kam kurbatan najjaita ne min gamariha hmm. baƙin ciki nawa ne wanda ka kubutar da ni daga sharrin bakin cikin wa kanat shaja ya riga ya zama wata irin masifa wata take bata da gaba bata da baya bainar hasha wata ra'ibi hmm. ya zamo cikin jini masifar taka in take yana magana wato abubuwa irin na ciwo da ka iya zuwa da adam da wata mahita amma shi ciwo da rashi hmm. da ma duk masifun da ke sa dan adam ya ta wajen Allah wallahi alkhairi ne alkhairi ne ko ba komi ciwo yana kankare abin nan mm. kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gidan wata goggon shi mm. ya iske ba ta lafiya ya ce yaya na ganki kina ta tace ah, alhuma ya rasulullahi la barakallahu mm. fiha ce ta kadar da min alji ne mata annabi shi la tusbina alhuma la tusbina alhuma ki ba zagi ki sala don me ita wato ta zahabu bi khata'i ibn adam tana goge kusakuran dan adam wato kama yuzhibu alkiru habas alhadid kamar yadda zuga-zugai na makera suke goge ƙazantar karfe haka mai ciwo kowane irin hali yake ciki kafara yake ciki gafara Allah ke rubuta masa mm, mm, mm. haka kuma mai talauci yake kai annabi ya ce hatta shaukatu yushafuha har kaya da musulmi ke takawa eh. Allah na bashi laga akan to mafi girman abin dokta wato shine kusanci ga Allah da masifa ke sawa sai ta koma ga Allah gaba daya eh to ai to ba ai wato masifa ga Allah take sa mutun ya koma batata sai ka yace wayo Allah na Allah ma ya hana kowa shi kare <laughs> sayyidina Ali Allahu akbar radiyallahu anhu yace eh. idan na roki Allah wani abu hmm. ya bani sai in ji daɗi yace ce amma in na roke shi wani abu ya hana ni wallahi jin daɗi na ya fi yawa saboda na san wancan abin da na roka aka ba hmm. zaɓi na ne abin nan da Allah ya hana ni zaɓin shi ne muna tabbata zaɓin shi ya fi zaɓi na wannan kaga alkhairi ne wannan ma'ana ne kyau wannan ya kamata masu kallo su su rike wannan ma'ana sosai malam mu tabbaka shi a cikin gaskiya ne gaskiya ne Allah ya karɓa Allah ya saka alkhairi malam ah, za mu je mu saurari ah, idan yan wasan shirya za mu saurari hudu ba malam ah, mu zo mu yi taliki akai masu kallon mu kasance tare da mu domin sauraron wannan hudu ba muna nan dawo kasance lafiya. Gode wa Allah da ya taimake mu aka yi zaɓe an gama lafiya to wannan zaɓe shi ne a akwai babban zaɓe babban zaɓe shi ne wannan mun yi shi muna murna da fatar allah ba mu kyakkyawar rayuwa a duniya shi kuma wancan da muka sa a gaba shi ne muke fata shi ko mu samu cin zaben ranar tashi alkiyama don mu shiga aljanna mu samu rayuwa wadda take ta har abada saboda haka akwai irin ayyukan da suke a cikin hudubar wadda za mu karanta mu ji wadda irin ayyukan ne wadda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ɗaya daga cikin sabon ya yi wadda yake babu wanda zai haɗa ayyuka guda hudu a wuni face Allah ya shigar da shi aljanna na aiki muna fata idan muka ƙara ɗan bayyana shi mu dukanmu gaba ɗaya mu ƙoƙari mu ci gaba da yin wannan aiki don samun cin zaɓe a lahira bayan haka ƙara jawo hankalin al'umma shiga aljanna ba zai yiwu ba da mummunan rowa kana da abin da kake iya ci da muskini ko da ɗan kaɗan ne ka kasa yi kawai ka tattara ka tara ka ajiye kawai wani ma ba don ya ci ba har sai bayan mutuwarsa za a zo ana hidima da abin don haka ka yi aiki da gwargwajen abin da Allah ya baka iya ƙarfinka don haka irin mutanen da ke ba da sadaka a cikin wannan masallaci ko a wasu masallatai ko a ko'ina na inda yake marayu ne muskine ne sauran bayan Allah ta suka ciyar da su ko kuma suka ramu abin da suka faɗakar da su suka yi aiki don samun wannan rana to suna da babbar rabo Allah Ubangiji tabaraka ta'ala ya ba mu cin nasara ga wannan babban aiki da muka sa a gaba wannan zaben da muka yi jama'iyu ne aka tara da yawa kuma waɗanda wannan da muka sa a gaba ma jama'iyu ne domin jama'iyya guda talatin da uku suke a cikin wannan zaben da muka sa a gaba kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce jama'iya guda talatin duka wuta za su guda ɗaya ce wadda za ta aljanna aka tambaye shi ya ita ce wadda ni da sahabai na muke a kai to ashe don haka ana da babban zaɓe kenan an taru an yi jama'i da yawa ɗaya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana jagoranta ta ɗaya shaidan yana jagoranta in kuka taru kuka haɗe kuka bi waɗancan talatin da biyu kuka bar wannan guda ɗaya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to akwai wani gida shi kuma da aka tanada shi ma za a ji labarinsa kaɗan daga ciki ba wai kun yi aikin banza ba ne sai dai kun yi aikin da za ba amfani ba amfani domin mutum ya ga cewa ai ayyuka wani irin aiki ya yi aiki ne mai kyau a'a akwai aikin da za ka yi ta yi ka yi ta yi kana wahala kana kaiwa kana kawowa amma sakamakon shi azaba ce don ka san ko wuta za ka shiga ba yadda za a yi ka shiga ba aiki saboda haka da ala ayi halin rago babu inda zai ci nasara kowa sai yayi aiki mai shiga wuta sai yayi aiki da wuta mai shiga aljanna shi ko sai ya dage yayi ta yin sallah cikin dare yayi ta yin sadaka yayi ta ciyarwa yayi ta halarta jana'iza yayi ta gaida mara lafiya yayi ta ƙoƙari yana yin azumi na tadawwai banda na farilla duka don Allah kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ji karar takalmin Bilal a gidan aljanna bayan da aka yi sallar asuba ya tambaye shi wani aiki kake yi na ji karar takalmi a gamaka gidan aljanna ya ce shi ba wani aiki da yake aikata wani aiki wanda kake kauna ya ce ba wani aiki da yake yake kauna illa kawai yakan yi alwala ya sallah cikin dare babu wata alwala da zai yi ko da dare ko da rana face sai ya yi sallah kamar yadda Allah ya so shi sallata ba ƙayyadewa aka yi ba yadda Allah ya so shi sallata da yawa ne ko kaɗan saboda haka yin alwala a yi sallah a cikin dare a tashi a yi alwala a yi sallah cikin dare babban al'amari ne ko da rana ka yi alwala to ka yi ƙoƙari ka yi sallaci wata sallah ko da raka abin da wannan alwala babban al'amari ne tunda kaji wanda yake yi annabi muhammad sallallahu ya ba da labarin ya ji ƙara takalminsa gidan aljanna sau da haka shi ma yin irin waɗannan ayyuka duka na shiga gidan aljanna ne ya bayan allah mu yi haƙuri da yin abubuwa na laifi masu yawa da zage-zagen mutane da cuce-cuce waɗannan abubuwa ba za a kai ga nasara ba amma mutum in ya yi haƙuri ya yi aikin don Allah ko da kaɗan ne Allah zai ba shi nasara ya samu gidan aljanna to fatar da muke yi ya jama'a mu bi Allah mu bi littafin da ya zo ya aiko mana shi ne alƙur'ani mai aiki da shi mu goyon baya ga duk maganar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce a yi ah, masu kallonmu da fatan ah, kun saurari tunatarwa da sheikh ibrahim isa ya mana akan ah, kyautata ayyuka malam mun bayanai da malam yi Allah saka mishi da alheri ya magana akan kyautata ayyuka malam ayyuka idan muka dauki ayyuka akwai ayyuka da mutum yake yi tsakanin shi da ubangijinsa misali kamar salloli da dai sauransu makamantan su ibadoji irin waɗannan hmm. akwai kuma ibadoji wanda sukan zo misali a cikin rayuwa na dan adam misali sawa'an amana ne aka ba mutum na aiki inganta shi malam wani kira zaka ma musamman malamai na makarantu misali ake ba su amanan 'ya'ya su inganta aikin su kuma su kula da shi san cewa amana ne Allah subhanahu wataala zai tambaye su akan shi gaskiya ne to kaga al'amarin amanar hmm. Shi ne ke da rabati da alaka mai karfi da kyautata aiki hmm. annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa la imana liman la amanata lahu hmm. wala dina liman la khuluqa lahu babu imani ga wanda ba shi da amana babu imani ga wanda ba shi da amana sannan kuma babu addini ga mutumin da ba shi da ɗabi'u wani hadisi da abu umama ya ruwaito yana cewa arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan ɗabi'u guda hudu duk wanda ke cikinsu ya zama munafiki ɗinkakke cikakke wa man kanat fihi khasalatun min hunna hmm. kanat fihi khasalatun minan nifaq hatta yadaha wanda duke da wani yanki cikin ta da wannan ɗabi'un guda hudu to mm. yana da wani daurayi na munafici sai ya bar wannan guda hudu ne dama ɗabi'u mm. a kana isa mutum rabi munafiki rabi lahiya lau ko kashi uku bisa hudun shi munafiki kace ko kuma duka munafikin yace harkon magana idza utumina khana mm-hmm. in aka amince mashi ha'inci subhanallah wa'iza haddasa haddatha kadhab idan yayi faɗi magana ya faɗi ƙarya wa'iza a ahada gadara hmm. idan yayi alƙawari ya saba wa'iza idha khasama fajara hmm. idan aka yi husuma da shi yayi fajirci ma'ana ya bijire hmm. a bashi haƙuri ya kisha mai wannan sufofi guda hudu ya ci kan munafiki akwai hadisi na garwa imam muslim da yace wa in salla wa in sama wa in salla in sama wa za'ama annahu muslim ko da yayi sallah yayi azumi kuma yana riyanta shi musulmi ne munafiki ne kaga wannan tahziri ne mai karfi saboda haka idan ba amana shi wanda bai da amana bai damu da cakuda abu ba bai damu da burkida shi bai damu da shi mm. annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha yuhibbu an idha amila al-abdu amalan an tukuna. Allah na so idan bawa zai aikata aiki ya kyautata aikin ya yi shi da kyau ana son komi ya zama da kyau kyautata aikin nan lalle shi ke zuwa ya musanada ga amana amana ta musanada ga kyautata aiki kaga al'umma yadda kake son ganin al'umma Ka ga mutum yadda kake son ganin mutum ka gan shi wato zahirin shi yana da kyan gani in ka ɗanɗane shi yana da daɗin ɗanɗano sannan in ka shunshine shi yana da daɗin ƙanshi ya zamo cikin shi da ban shi alkhairi ne amma ka ga mutum wato gashi nan kamar zai daɗin hudda ku hudda mm. ka ji ba daɗi a bincika can cikin zuciyar ba ta da kyau mugun kuduri ke akwai ciki sannan amma duba dokoki da ka'idojin Allah da na rayuwa hmm. bai bin ko cikin rayuwa ta kaga dai duk shirya lalace saboda haka <clears throat> ya kamata mu riya amanoni Allah subhanahu wa ta'ala da ya tashi hmm. zai zargi dan adam wato can ƙarshen suratul ahzab hmm. ko ya ce ina aradna al-amanata alasamawati samawati wal ardi wal jibali فأبين أن يحملنها فأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وانا سيغوجين ظلوما هذا سيغا شتا مبالغة جهولا مبالغة mun ba sama amana muka ce sama ga amana ta ce Allah a ɗaukake mana ban iyawa ai mana uzuri ni ban iya ɗauka amana shi kenan ƙasa ga amana ta ce Allah ina neman uzuri a ɗauke mana ya ce ba dole ya ɗauke mata aka ce duwatsu ku zo ga amana ji karfin duwatsu ne eh. suka ce Allah ba mu iya a ɗauke mani Allah ce ya ɗauke ku ba dole wa hamala hal insanu dan adam sai ya rubuta application yace shi a bashi <laughs> shi zai iya shi gagarumi ne eh. shi kaza Allah ce innahu kana zaluman dama can mai yawan zalunci ne jahulan ga kuma jahilta al'amura wannan iya cewa to ai shi bai aka ɗauka wannan amanonin yaushe ya ɗauki amana shi ba a yi da shi ba <laughs> to ta kwana gidan sauki eh. ba a yi da kai ba eh to kar manta aure amana ne Karkai. ai kai ne ke sa sabbin kaya ka kashe hula ka samu canjin sabbin hmm. kuɗi ka je ka kai kana roƙo kana gaya ma wannan mata kai fa mutumin kirki ne akwai ka nagarta ma duk an ka ba hmm. irin ku eh. kai in ta ka wallahi tana cikin haɗari kai eh. kai ta faɗin yadda kake dan a tabbatar da kirkin ka kana <laughs> kamfen to ashe to ka gani haihuwa ma amana ce ko ba kai bane ba ke zuwa ka tsaya gaban Allah kana roƙo ya Allah ka bani mukamin nan Allah ya ce da nauyin da ke akwai na dabbobi da eh. tumaki da awaki da eh Allah ka dora min ai kai ke roƙo Allah ya baka gwamna kai ke roƙo Allah ya baka eh, kasila duk amanoni ne muke roƙo duk abin da muke roƙo amana ce don haka mu ke rubutawa mu ce Allah ba mu in haka ne kar yi aure kar yi mukami kar haihu kar yi monitan aji komai ka aji in ka haka na sha'awar kai mukami eh, to dole ka dawo kan magana amanan nan da Allah ya ce ita ce babban matakali hmm. aljanna tana da tozo takwas tozo takwas hmm. ka san aljanna saman ta bakwai take ko inda malikin makutadir hmm, daga nan kasa ake hisabin nan nan duniya eh. nan za a yi hisabi ko dai a arfa za a yi shi ko a baitul maqdis in an gama za a daura gada wadda za mu hau eh. zuwa aljanna to gadan tana da hawa takwas in aka hau hmm. a hau a hau a hau a hau ana zuwa ta ƙara hawa ana zuwa ta ƙara hawa hawa hawa hawa na la ilaha illallah na sallah na azumi na zakka na biya ga to can hawa na ƙarshe eh. to tozon amana ne wanda duk bashi da amana daga can zai rikito la ilaha illa ko ya wuce waɗannan malam guda bakwai duk ya wuce su gashi ga kofa aljanna gashi ga kofa aljanna sai ya kasa a nan ina amanan matarka ina amanan yaran makanta ina amanan kudin kasa duk babu daga can zai rikito zuwa wuta kaga ko ya yi sallah mai kyau mm. shi yasa ya ce wa in salla wa in sama wa za'ama annahu muslim kaga salla wa sama wa amala amalar islam amma eh. kuma ga ya rikito daga can zuwa wuta haka ba su yi amfani ba haka amanar nan mai kafa kafa da ita matan da muka aura muka tara mutane su zo su yi shaida mm. jama'a ku shaida wani ya auri wanci bisa sharaɗi kaza da kaza da mm. kaza wallahi sai mun shaida amanoninsu gaban Allah in ba mu cika ba kuma a kira wa'incan shaidun da muka tabbatar cewa wani fa ya ha'inci wanci aka shirya lalace to saboda haka ya kamata mu mai da hankali ga amanonin nan hmm. mu ga mun tsare su in haba haka ba to ba haka ba Allah ya mana da kyau amin <laughs> Allah eh, to malam tsokaci akan abin da ya shafi kyautata ayyuka misali na ibadoji kamar da kawo misali na salloli haka da da sauransu so malam eh, wani hanya ya kamata mutum ya bi domin ya inganta su misali an ce ga yadda mutum zai sallah ya koyi da irin sallan eh, annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ce ga yadda za a yi misali tun inganta shi ba kamar yadda waɗansu za ga mutum na sallah a zuciyar ba ta tare da shi ana tunanin siyasa ko ana tunanin eh, al'amura na kasuwanci da al'amura na duniya wani kira za ka mana malaka to wallahi dr habib hmm. aikin babba ne darajar mutum ya yi ibada irin wadda ake da daraja ce ta muhsani muhsani kuma babban makami ne a wajen allah shine annabi ke cewa al-ihsanu hmm. huwa anta abudallaha ka'annaka tarah fa in lam takun tarah fa innahu yarak abinda ke ihsani mutum ya kai martaban muhsini hmm. shine ya bauta ma Allah kamar yana ganin Allah wai Allahu akbar abin gina da yana da girma to bari ka ji sirrin hmm. sirrin hadisin abu huraira Allah ya kara masa yadda muttafaqun alaihi da yace inna Allah tabaraka wa ta'ala amara al bima amara bihi mursalin Allah ya umurci mu'minai hmm. da abin da ya umarci annabawa da shi Allah cewa ya ayyuhal na amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in wannan in shardiya ce eh. in kuntum iyyahu ta'budun ya ku wanda suka yi imani ku ci daga halal dan kankanin abin da muka ku arziki da shi na halal koya ne ku ci ku gode ma Allah amma inda gaske kuke Allah kuke bautata ma kuma kuna sanya amsa wannan in din shartiya ce jawabu shart nan mahazuf mahazuf <clears throat> an share shi saboda haka Allah ya ce ma manzanni ya ayyuha rusulu kulu min at-tayyibati wa amalu salihah ya ku jama'an manzanni ku ci halat wa amalu salihah sannan ku iya aiki na kware kaga nan ma an sa manzanni shi yasa annabi ba mu labarin wancan hadisi wa zakar rajulan ashi asa a gaba da tsilo safar kaza kaza kaza kaza kuma wato yana ta addu'a ya rab ya rab ya rab a roƙo ke annabi ya ce anna yustajabula ta ina Allah zai amsa masa ai addu'a huwal ibada karka manta Dr. biyu ibada shine wato addu'a addu'a ce ibada dukkan ukun addu'a annabi ya ce ban ga hanyar da za a amsa mashi ba ya annabi me yayi ya ce mat'amuhu haramun haram ke ci da haka yanzu sirrin wani mutum ya bauta ma Allah yadda ya kamata da kowane irin nau'in bauta ya gyara abincin shi ya gyara abincin shi muddin loma abincin mutum ba ta da kyau wallahi ba da gangan yake saban Allah ba kullu lahamin bata bi suhut fannaru aulabi kullu lahamin bata bil harami fannaru aulabi duk sabuwar tsoka da ta tsira daga jikin dan adam wata kiba ta haram to sabaka alaihi alqaul ba da gangan wannan mutum ke saban Allah ba zanci ya riga ya gabata kawai sai an kona shi saboda haka ba yadda zai iya kirki bai iya nagarta wallahi da gina jikin haram bai iya nagarta sai ya cuta kaga sirrin na nan da haka in kaga mutum eh, yana sallah ya cire kai ne ya aje ga talabijin yana kallon kwallo ya kasa ma rage barin ana kwallo ya zai to abincin ne ba kyau ba za a iya ba Allah ya mana da kyau. Amin to malam mun gode an saka alheri gashi ka dauko bayanai gashi lokaci ya mana halin nan. To mun gode ma Allah saka alheri. Ko mun gode ma masu kallo da suka kasance tare da mu a cikin ah, wannan lokaci da fatan da maluma da muka saurari hudu su Allah ya saka musu ma da alheri da ƴan uwa da suka hada mu da masu kallo a cikin wannan shirin. Masu kallon mu duka duka a nan lokaci mana halin sa muna makara gode muku kuma muna neman hanzari akan ah, ah, tangarda da aka samu. da fatan za ku ci da kasancewa da Africa TV 3 ku kasance lafiya salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Mata duk zo ku kalli shirin membari. Na kwance ka farka ka daina barci ka matso ka kai mai tafiya tsaya ka kalla da ido ka ji a yau ga tv siri da na mushirin membari maza mata duk ku zo ku kalli shirin membari